a kone lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin larba 16 daga watan ramadana shekara ta 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da 28 ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yunus kafin malam ya karanta mana abin zai karanta mana akwai wata takarda da aka rubuto <clears throat> mai takarda dai a cikin takardar dai ana nuna ko mai takarda irin samani kamar mace ce tana nuna akwai wani dan uwana ta wanda Allah jarabe shi da rashin lafiya Za ka suke roƙon a zaka su cikin addu'o'in da ake yi a yi musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala shi ba shi lafiya to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna masu tawassuli da sunayensa kyawawa da sabon shi maɗaukaka Allah tabaraka wa ta'ala shi ba shi lafiya kazalika muna kira ga 'yan uwa su Allah sai saka su cikin su Allah ta wa ta'ala ya ba shi lafiya da sauran dukkan yawan musulmi masu mama da rashin lafiya to wanda shi ne kamar da yake muna cikin suratul yunus darasin mu ya gabata mun kwana kan aya ta goma sha ɗaya aya ta goma sha ɗaya za mu tashi kan aya ta goma sha biyu wa idan masal insana dhurru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان الطول على بجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى كفر مسه كذلك ضجن للمسرفين ما كانوا wata cuta ya shafi mutum da ana Allah ta baraka wa ta'ala ce sai shi mutum ya roƙe mu tana zurru idan wata cuta ko tsanani ta shafi mutum da ana to sai ya roƙe mu ya fuskance mu da addu'a in ji Allah li bihi? wato yana kwanci au idan ko yana zaune au iman ko yana tsaye falamma shafna an dhurra a yayin da muka yaye masa cutansa marraka ka allam ya da'una ila dhurrin masa sai kawai ya shuɗe ya ci gaba da harkarsa ka allam ya da'una ila zurri fassa kamar dai bai roƙe mu ya zuwa ga kawar da wata cuta da ta shafe shi ba kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu kamar haka ne muke kawatawa mabarrata abinda suka kasance suna aikatawa walaqad ahlakana alquruna min qablikum Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce hakika mun halaka wato wasu jama'a wato jama'a masu yawa su ne alkuruna jama'o'i masu yawa mun hallaka su min qablikum gabaninku lamma zalamu a yayin da suka yi zalunci waja'atkum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo masu da hujjoji bayyanannu Kuma ma kanu ba su kasance suna yin imani ba na kazalika najzil mu mujrimin kamar haka ne muke sakawa mutane mujrimai kuma ja'alnakum khala'ifa fil ard sannan muka sanya ku khalifofi masu mayewa a bayan kasa min ba'dihim a bayan wa'ancan alqurun din linanzura kaifa ta'malun domin mu za ku aikata linanzura wato don mu duba mu kaifa ta amalu ne ya za ku yi aiki muni za ku aikata to bayan allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin halin mutane musamman kafirai na gaggauta neman allah tabaraka wa ta'ala ya sauka musu da azaba wanda allah tabaraka wa ta'ala ya ce da yana gaggauta musu irin wannan to da ya hukunta ajalinsu ya zuwa gare su imma a sauka musu azabar da suka roƙa ga kansu ko ga 'ya'yansu ko ga dabbobinsu ko kuma ga dukiyarsu to amma da yake Allah tabaraka wa ta'ala ba dukkan wani abin da mutane suka roƙa irin wannan yake sauka musu da azaba a kan shi ba to sai ya ƙyale su a bar waɗanda suke mutanen banza ne ba su fatan haɗuwa da allah a bar su wato cikin lagawarsu suna ta fagamniya suna ɗimuwa bayan ai wannan bayani to sai allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idan masal insana durru idan wata cuta abdurru shine cuta rashin lafiya ko wani hali na tsanani in ya shafi mutum da ana li jambihi Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ya kama rukunmu wato ga sasannin jikinsa bai ana yana kwance au qa'idan au qa'ima ko kuma ya rika roƙonmu yana ta addu'a alhali yana zaune ko kuma ma yana tsaye wanda malamai suka ce da Allah tabaraka wa ta'ala ce da ana lijandihi au qa'idan au qa'ima nuna irin yadda idan wata musiba ko wata cuta ko wani tsanin ya shafi mutum yadda zai ce ga roƙon Allah ko kwance yake zai roƙon Allah in ma yana zarar Allah zai roƙa in ma yana sai Allah zai roƙa ko wani hali ke da yake a lokacin da ke cikin tsanani za ga ya huskanci Allah da cewa bukatar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa wannan musiba da yake fama da ita falamma kashafna anhu durra Allah tabaraka wata'ala yace a yayin da muka yayi masa cutar da ta shafe shi ko tsanani ko wahala ko musibar da yake cikin ta yayin da muka yayi masa wannan marraka allam yad'una ila dhurrin masa to sai ka kawai ya shude cikin harkansa ya ci gaba da sha'aninsa ka allam yad'una ila masa kamar dai bai taba roƙon mu ba ya zuwa ga wato domin mu yi masa cutar da ta shafe shi ba wannan wallahu alam malamai suka ce bayani ne Allah ta wata ala yake yi game da halin kafirai kafirai su ne mutane waɗanda suke idan musibar ta same su to gaba ɗaya sun fuskanci Allah baraka wa ta'ala da yake sun tabbatar babu mai iya yayi musibar sai Allah to lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala yi musu musibar kawai sai su shiga wani sabda su su ci gaba da kafirce su su ci gaba da ɓarnar su shi yasa suka ce yayin da Allah ta baraka wa ta'ala ce wa idza massal insana dhurru al a nan jinsin mutum ake nufi amma suka ce ana nufin mutumin da yake kafiri kun gane ko ba ma malamai suka ce na'am al'asul wannan hali ne na kafirai hali ne na kafirai amma suka ce so da dama akan samu musulmi wadanda suke masu kuskure ne sun siffantu da irin wannan hali akan samu musulmi masu kuskure sun sifa su da irin wannan hali kaga mutum lokacin da yake da bukata da ubangiji ko yake fama da wani abu ko yake son Allah ya yi masa wani abu ko ya biya mashi wani bukatan alkhairi da yake so sai ka gan shi masha Allah addu'a babu kakkautawa ya yi ya sa kuma aini a mashi ta ce a taimaka mana da addu'a eh taimaka mana da addu'a ma har kuɗi yana yi basuwa wani kuma ko kuɗin bai bai sai dai ce dai mai addu'a shi dai mai addu'a ya eh, yi tsaye shi ba amma da buƙatar ta biya shi ke nan ka allam ya dauna ila zurrin ba kawai sai ka neme shekaru wani muka ce al'asulu hali ne na kafirai amma aka samu musulmi masu kuskure suna yin wannan kun gane ko to wannan shine saboda ka lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ce ka allam yad'una ila dhurrin massa a wurin suka ce akwai wata kalma da aka shafe akwai hasbu wurin asalin suka ce ka allam yad'una ila kashfi dhurrin massa ila kashfi zurrin masa saboda an shafi kalmar kashf da mai da kafarsa da kace ka Allah ya da'una kamar bai roƙe mu ba ila zurrin ina ma'ana wannan na'am ma'anar ba ta hito ba ka Allah ya da'una ila zurrin in ka kalli siyakin a haka ma'anar muka ce ba ta hito ba amma in ka kaddara abinda aka shafe kamar yadda malaman balada suke tabbatarwa sai zama ka allam ya da'una ila kashfi durrin masa kamar dai shi mutumin nan bai taɓa roƙonmu ya zuwa ga kuranyi cutar da ta shafe shi ba kun gane ko to haka ɗabi'ar ɗabi'ar su take Allah baraka wa ta'ala ce wai za an amna alal insani a araba wa na'a bi janibihi wai za masahu sharru fa zu du'a in wai za a amna alal insan ce idan muka yi ni'ima ga mutum a araba da sai ka gan shi ya kawar da kan kawar na abu jami'i bai nesa nesa da sasanninsa ci gaba da harkokin shi kawai ya mance da komai amma wai za mastahu sharru idan sharri ya shafe shi fa zu in aris za ka gan shi ya zama abucin addu'a a ridin faffada addu'a ko mai dogewa kullum addu'a kawai saboda yana fata Allah ya yi masa bi wannan cutar ko sharrin da ya shafi shi kafirai Allah ba da labarin su ƙarara ya ce wai za su bu filfulki da'ullaha mukhlisina lahu dina falamma najjahum ila albarri idahum yushrikun ta ce bai za a idan suka firin nan suka hau jiragen ruwa a cikin kedan koguna aka fuskanci akwai matsala tangal-tangal ba a san mafita ba an ga alama fuskantar hadari da matsala to wayannan mutanen Allah ya ce da'u Allah mukhlisina na din sai su roƙi Allah ta baraka wata Allah suna masu tsarkake addini gare shi sun san ba mu iya yayi wannan abin sai wa sai Allah ta baraka wata Allah ce fa idan najahum ko falamma najahum ila al-bar falamma najahum ila al-bar yayin da Allah ta baraka wa ta'ala ya tseratar da su ya zuwa ga sarari suka fita cikin kogin lafiya lau idan hun yi shirikun kwatan sai da suna da Allah ta ta'ala sai su koma cikin sabda su ta harkokin su na kafirci da ta'ata kamar dai ba su ne suka roki Allah ya yi hadarin da suke cikin ba to wannan haka ɗabi'ar mutane take kun gane ko akwai wata aya yana cewa wa idza massal insana dhurru da arabbahu muniban ilayhi thumma idza خوله نعمة منه نسي ma كان يدعو إليه من قبل يجي idan cuta ta shafi mutum wa idza massal insana dhurru idan cuta ta shafi mutum da arabahu muniban ilayhi sai ka na yana mai da al'amari ga Allah biyan bukata da neman kuren wa kawai ke kuma idza mata min hugu to sannan idan Allah ta baraka wa ta'ala ya lullube shi da ni'ima ta daga shi ya kawo masa ni'ima aka biya masa bukatarsa duk abinda kuma yake tsoro aka kawo masa da shi siya ma kana da wuri lahi min sai ga shi kawai duk ya manta da abin da kasance na roƙon Allah ya yi masa gaba da maka to wannan muka ce ba halayya ce ta kware ba ba halayya ce ta kware ba Allah ke shi mutum musulmi wanda yake kan istiqama to kowane lokaci da kowane yanayi yana tare da Allah ne tabaraka wa ta'ala kun gane ko saboda ka yana cikin yalwa da halin wadata ba zai manta da Allah ba yana cikin halin tsanani ne kamar zai manta da Allah ba kowanne lokaci shi yana tare da Allah baraka ta wani shine halin musulmi wanda yake kai istiqama ba yi wancan hali na kafirai ko halin wasu musulmi masu kuskure ba shi yasa al-Imam al-Hakim an nasabudi da al-Imam tirmidhi suka rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce man sarrahu أن يستجاب له في الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء Allah آه، النبي صلى الله عليه sallam ya ce dukkan mutumin da yake so ko yake sha'awa a karba masa a lokacin da ke fama da bakin ciki da kuma wahalalu duk wanda ke fatan idan wata matsala ta faru gare shi ko yana cikin hali na tsanani Allah ya karbi addu'a fa to ya yawaita addu'a firraha raha a cikin lokacin da ke cikin yalwa saboda kake nan ka'idar ba shine mutum addu'a lokacin da ke cikin tsanani a cikin yalwa tsanta da Allah mm-hmm. lokacin da kake cikin yalwa kai ka yawaita addu'a tsakaninka da Allah ka zama kada tare da ubangiji to yanzu idan wata matsala ta afku gare ka kana son Allah ya yi maka kana daga ran zuwa ya addu'a sai Allah ya karba shi kenan kuma kai baka mutu cewa Allah ba babu mutunci a tare da kai ni'ima da ka shiga ciki ba ta sa ka manta da Allah ba to wannan shine wani hadisin Abdullah bin Abbas mai tsawo da yan wasan san shi أتكلم وني مكة فإذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة شيك كل هذا لا بريح الله كذا ما كان أتارد الله ألو كتشند في كتشكم هالي نيان واحد يعرفك في الشدة شيكم الله سيقول لكي ألو كتشند في كتشكم هالي فنسي saboda ka lokacin da ke cikin ni'ima da walwala sai ka kiyaye ka'idojin ubangiji ka zama kana tare da Allah to lokacin da duk ka samu matsala sai Allah tabaraka ta'ala ya kula da lamarin ka ta'arrafa ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda to wannan shine to irin wannan yanayi wancan ke da muka ina fuskantar ubangiji da addu'a a cikin halin wahala da halin tsanani da kuma mantawa da Allah Allah ke yi cikin halin yalwa da muka ce hali ne na kafirai asalin ta hali ne na kafirai Allah ce kazalika shi lil musrifina ma kanu ya'malu kamar haka ne irin wannan yanayin da kafirai suke cikin sa muka kawace a wato aka kawace musu kafirai wato eh, muka kawace musu musulmi da ke da kazalika shi lil musrifina ma kanu ya'malu kamar haka ne muka kawace wa su mabarnata abinda suka kasance suna aikatawa al almusrifina su ne mabarnata kazalika zuyyina lil na ma ya ya'malun ko wata aya ita mata cike da wannan kazalika zuyyina lil na ma ya ya'malun kamar haka ne muka kawace wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa, ko kuma aka kawace wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa saboda ka almana wallahu alam shine cewa ma'abuta wannan hali wanda suke sa kansu cikin irin wannan hali ko kuma wanda wannan shine halayyar su su musrifu ne su mafasarta ne sannan lokaci guda ma kafirai ne ko da ku kafircin ba lalle ya zama wato ah, alkufurul akbar ba zai zama kufurul akbar kuma zai zama kufur duna kufur to wannan shi ne don haka muka ce dai ba halayya ce ta kwarai ba don haka shi dan ya kawace musu irin wannan ayyuka na su munana suna ganin ayyukan masu kyau ne kamar dai wasu suna yi wa Allah dibara kamar suna yi wa Allah dibara suna cikin halin tsanani su roƙi Allah biya musu bukatun su in sun kasance cikin neman su yi ta mutum ubangiji to irin wannan kawatawa ta shi dan mummunan abu ne ce mutum yana cikin mummunan aiki wanda ba shi da kyawu amma kuma shi dan ya kawata masa cewa wannan aikin na kwarai ne daidai ne afaman zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasana afaman zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasana wa inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka hasaratin alaihim inna allaha alimun bima yasna'un Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana shi yanzu mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa ya rika ganin aikin kyakkyawa ne irin mummunan aiki irin wannan shi ya kawata mutum shi sai ya rika ganin wannan aiki ne na kwarai sai ce to fa inna Allah yuzillu man yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana batar da wanda yaso. wa yahdi man yasha kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shi da wani da aka falasar zab nafsuka alaihim hasarat kada ranka ya tafi don nadama da jin damuwa game da lamarin wayannan mutane illa Allah alimun bima yasna'un Allah tabaraka wa ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa to a shahid an kawata musu mummunan aikinsu sun gan shi mai kyau wannan shi ne abin da ya faru gare su da haka suka ta yin irin wannan ɓanna mummuna suna ganin kamar wata dabara ce suka yi wani shi ne ka zalika zugi na lilmusulfi da makamin ya amalu to sai ce walakada a halakar alƙuru da min kamlikum Allah ta baraka wata alanci hakika mun halakar da ƙarrunuka alƙurun suka ji shi ne aljama'ati jama'u ko jama'a masu yawa mun hallaka su min qablikum gabanin kulan ma zalamu a yayin da suka yi zalunci waje a rusuluhum bil bayyinat su suka zo masu da ayoyi bayyanannu wannan malamai suka ce fuskantar da magana ne Allah tabaraka wata'ala yake yi ya zuwa ga mutanen makka wanda aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama a cikinsu suka kemene suka ƙi yarda da da'awar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita to su ne ake ja musu kunne ke nuna musu su yi hankali fa ba daidai bane ba Allah ta faɗa ta'ala ya aiko musu sako da manzanni su bijiri domin sakamakon waɗanda suka bijire wa saƙon Allah shine Allah ya hallaka su annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi ne farkon manzanni ba ba shi ne farkon manzannin da Allah ya aiko ba ya aiko su manzanni gabanin ka sannan kuma ba ku ne farkon al'ummomi ba ko al'ummomi da suka gabace ko aiko musu da manzanni to da suka bi dire, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتكم رسلهم بالبينات كما يدعي الله تبارك وتعالى شيء ألم يروا kam ahlakana qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un Allah tabaraka wa ta'ala ce shi ba su gani ba ba su sani ba kam ahlakana qablahum min al-qurun jama'a nawa ne muka kafin mutanen makka jama'un da suka gabata da Allah turo musu annabawa da manzanni suka kare su gungun jama'a guda nawa ne Allah ya halaka annahum ilayhi la yarji'un kuma su ba sa kuma zuwa gari sun tafi kenan kun gane ko to wannan jan hankali ne ga su mutane makka domin su shiga sai sai su kada abin da ya cin mawancin jama'ar da suka kai saman zannin Allah Allah halaka su kada iya wannan abin ya cin musu kada irin abin da ya same su ya same su wani ya ce wa kama halakana min alquruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira yace wa kam ahlakana min al-quruni jiya muka halaka jama'a min ba'di nur bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya turo annabawa masu yawa bayan annabi nuhu ya zuwa ga jama'an su da suka ta sai Allah halaka su wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira bangiji ka ya isa game da zunuban bayan da a matsayin mai labari kuma mai gani to saboda ka wannan ita ce sunna ta Allah tabaraka wa ta'ala yakan aiko manzanni ya zuwa ga al'ummomi to idan al'ummomi suka kai ta manzanni sai Allah ya halaka su to kuma mutanen makka ku kasance alamar basirati wa kan ku qiyamul layl awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulil Allah ta baraka wa ta'ala ce shi lamari bai bayyana ga mutanen maka bane kam ahlakana min qablihim min al-qurun jama'a nawa ne muka halaka gabanin su kuma jama'a ma yamshuna fi masakinihim su mutanen maka suna tafiya a wuraren zama wa'annan mutanen da aka halaka eh suna tafiya wajen kasuwancin su suna gani a ce ga ga masakin ajin ga masakin waye da masakin samut suna bi ta wurin yamshu da ni masaki to yace inna fi zalika la ayatin li ulil nuha wani akwai izna akwai abin lura ga mabuta hankali don haka zalle su shiga cikin taitayin su kenan wala kada ahlakana alquruna min qablihim min qablikum lamma zalamu to malamai suka ce yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tunatar da mutanen maka akan wannan al'amari sai ce lamma zalamu ko a yayin da suka yi zalunci wanda lamma zan din nan ma'anar shi malamai suka ci shine lamma ashraku billahi wa kafaru bihi wato lamma zan mu yayin suka shirka da Allah suka kafirce masa suka butulce suka kayyata annabawa to sai Allah ya halaka su kun gane ko to wannan suka ce cikin wannan magana akwai shara ga cewa akwai ishara ga cewa subhanallah shi Allah tabaraka wa ta'ala baya halakar da wasu mutane ko wasu jama'a face su mutane suna kafirai suna azzalumai saboda ka Allah bai saba darka ki wata jama'a ba face sai suna azzalumai suna kafirai shi yasa ce lamma zalamu yayin da suka shirka Allah kun gane ko wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslimun Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma kana rabbuka muhlika alqura san ubangijinka bai kasance yana hallaka wata alƙarya ba bi zulmin da zalunci ba Allah ya hallaka wata alƙarya bisa ga zalunci sama Allah bai haka wa ahliha muslimun alhali mutanen garin suna masu islami suna gyara al'amura suna aiki na gari sannan Allah halaka su Allah bai haka ba kuma ba ya ya haka asalin wannan ba suna Allah ce ba saboda duk wayannan ƙoro da muke cewa an hallaka su to an hallaka su ne lamar zana yayin da suka yi zalunci suka shirka da Allah kun gane ko wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah ce san ba mu kasance muna halaka wata alƙarya ba illa wa ahluha zalimun face mutanen wannan alƙarya zaka samu su mushrikai ne azzalumai ne to shi ke sa Allah ya halaka su yanzu su mutane makka su ma sun kama shirka da Allah sun ci gaba da shirka da Allah sun wa dawar tauhidi da annabi zuwa ita to shi ne ake gaya musu su kasance alamar sirati wanda suka gabace su da suka yi shirka da Allah suka mutu cewa Allah Allah ka su Allah yi sannan cewa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su suka zo masu da hujjoji da mu'jizoji da ayoyi bayyanannu dukkan jeri manzannin da Allah tabaraka wa ta'ala turo wa al'ummomin da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka tar Allah ba su hujjoji da ayoyi da mu'jizoji bayyanannu wanda suke gaskanta cewa su manzanni ne da gaske daga Allah tabaraka wa ta'ala kam jiya ko wani annabi karanta sai ga akwai mu'jiza da Allah ba shi wanda suke gaskanta zaman shi mazo daga Allah amma duk da haka sai eh, su wannan al'ummin suka kayyata manzannin Allah da aka sai zama da su sun shirka da Allah a aiko musu manzanni da hujjoji suka kayyata su sai suka cancanci Allah ya bi ya hallaka su kun gani ko yawwa to wannan shi ne don haka ko da ma mutane sun yi shirka da Allah ko sun yi zalunci Allahu akbar saboda adalci da Allah tabaraka wa ta'ala to baya hallaka su kwatsam sai ya aiko musu bi manzanni waja'atkum rusuluhum bil bayyinat sun yi zalunci sun yi shirka amma manzanni sai da Allah sai da Allah ya musu manzanni da suka kai ta manzanni ne sana abin da shi musu na azaba ya ci musu wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance yana hallaka wata alƙarya ba hatta ya fata fi ummiha rasula sai ya aiko manzo cikin ƙwayya wannan wannan alƙarya babu wata alƙarya da Allah zai hallaka su komi sabansu komi hatta yab'atha fi ummiha rasula kun gani saboda ka sai aiko musu manzo ya tulu alaihim ayatina manzo ya zama yana karanta musu ayoyin mu ya gaya musu abin da kuke ba daidai ne ba ga abin da as-sawaba ga abin da addini ku gyara wanda ta ci kaida ta ubangiji to aka ce wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance muna halaka wata alƙarya ba illa wa aduha zalimun face mutanen alƙaryar suna azzalumai saboda ka sun yi shirka da Allah an aiko manzo ya karanta musu ayoyin Allah sun bi bijire sun kiyata wannan sai su cancanci Allah tabaraka wa ta'ala ya bi ya darka ki su halaka su wanda ita ce kaida ta ubangiji wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna na Allah ta tabaraka wata ta'ala ce mu kasance muna yin azaba wa wasu mutane ba akan sun yi laifi kaza sun yi shirka ko sun yi kaza ba haka na ba sa rasula har sai mu aiko manzo sai mu aiko musu manzo a karanta musu sakon Allah a bayyana musu cewa abin da suke ba daidai bane da abin da ke daidai in sun gyara alhamdulillah to yanzu idan ba su gyara ba an yi musu yankan hujja sai Allah ya tabaraka wa ta'ala ya yi musu azama bisa ga hujja wannan shine lamma zalamu ja'akum rusuluhum bil bayyinat kun gane ko to sai Allah tabaraka ta'ala ce wa ma kana wa ma kanu li yu'minu wannan qurun din da Allah ya halaka ba su kasance sun imani ba wato ga fitra ta Allah tabaraka ta'ala da ya halice su akan ta sannan kuma aka turo musu manzanni amma duk da wannan ba su imani ba wa ma kanu li yu'minu ba su kasance suna imani ba to sai Allah tabaraka ta'ala ce kadhalika najzil qaumal mujrimin kamar haka ne muke sakayya wa mutane mujirmai dukkan waɗansu mutane da suka zama mujirmai kan zarru kafirai to haka muke musu sakamako to wannan magana wallahu a'lam malamai suka ce akwai wa'i kwarai da gaske akwai kyaso da narko magana ko narkon azaba wa mutanen makka a ba su labarin da yanayin da jama'ar da suka kasance gabanin su suka kasance a cikin sa ga halin da suka kasance a cikin sa sun yi shirka da Allah sun yi ta'ata iri kaza an aika musu manzanni sun kare ta an ka halaka su to kuma ga shi an aika muku wanzan ya muku bayani kun kiyasa to sai Allah dai bada wancan labari sai ce kazalika najzil qawmul mujrimin kamar ka muke zakayya ga mutane bai. saboda kenan kuma da kuka kare ta manzon ku ku shiga cikin sai ku irin abin da ci musu zai ibi zai ici wannan da ake musu kun gane ko to wannan shi ne wannan wa'idi kun gane ko to sai ke cewa sun majalna kuma khala'ifa fil ard sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala wasu yake ta sun maja'alnakum khala'ifa fil ard sannan muka sanya ku khalifofi masu maiwa fil ard cikin kasa min ba'dihim bayan wancan qurun din da aka halaka ba amma da labarin an halaka jama'a jiwa ba gabanin su to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to ku yanzu ga ku mun sanya ku khalifofi a bayan kasa su wancan sai daga sun wuce an halaka su sun waye gari babu su an gama da su to ku yanzu an zo an sanya ku masu mayewa a bayan kasa Allah ya aje ku a bayan kasa da cin ku da shan ku lafiya ila akhiri ku lafiya da ku min ba'dihim a bayan su mun yi muku haka ne ne zan zura kai fata amalu don mu gani za ku aikata ko kuma za ku aikata za ku za ku bi sira irin ta wancan mutane? ko ko a za ku yi abin kirki linan zura kai fata amalu domin mu duba mu gami za ku aikata to a shahid da mutanen makka <clears throat> da al'umma maka baɗe a kowane ƙarni ko wani zamani malamai suka ce tabbas allah ta baraka wata'ala ya sanya su halifofi a bayan ƙasa allah ya sanya su halifofi a bayan ƙasa <clears throat> sannan kuma ya sanya su khalifofi domin jarrabe su ya kalli ya zama da su zai zama me za su aikata wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma ataakum inna rabbaka sari'ul hisab wa inna rabbaka sari'u inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim yace wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa khala'ifa al-ard Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda ya sanya ku khalifofi masu maiwa a ƙasa Allah ya ajiye ku a matsayin khalifofi masu maiwa a cikin ƙasa wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah daga sashen ku akan sashi ta fuskar darajoji bai ajiye ku a martaba ko mukami guda ba li yabluwakum fi ma atakum yume jarbe ku a cikin abin da ya baku inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim lalle ubangiji ka Allah tabaraka wa ta'ala mai gaggawan hukuma ne sannan shi mai yawan gafara ne kazalika mai yawan rahama ne ashahid Allah tabaraka ta'ala ya sanya mutane khala'ifa fil ardh ko wani yace huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh faman kafara fa alayhi kufruhu ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة يتشي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda sanya ku khalifofi masu maiwa bayan wasu gabata a cikin ƙasa faman kafara fa alaihi kufru saboda ka duk wanda kafirce cewa, Allah to musibar kafircin sa za ta kasance ne a kansa duk abin da zai same shi na sakamakon kafirci a kansa zai dure wala yajidul kafiri da kufruhum inda rabbihim illa man qata kafirci kafirai baya kara musu komai a gudun ubangijinsu face kyama da a zarge su sannan wala yi zidul kafiri da kufurun illa kasara kafin shi kafirai baya tsara musu komai in ba ta dewa a shahidi Allah wata ala da mutanen makka da mutanen da suke rayuwa yanzu da waɗanda suka shi gabaninmu da waɗanda za su zo nan gaba duka Allah wata ala ya sanya su khala'ifa fil ardi kun gane ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون موسى يا مخلف في أبايا كسا أبايا سوء إن شاء الله سكوسي لننظر كيف تعملون دوم غير ميزان وأيك يا دوا في صحيح مسلم حديث أبو سيد الخزري رضي الله عنه ما sallallahu alaihi wa alihi wa sallama تتي إن الدنيا حلوة حاضرة وإن الله مستخلفكم فيها وناذر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن الدنيا حلوة في الدنيا لكتي غنيتا جدادر أبو شيء شكينتا أقول جندائي khadira kuma wata abaci wacce take kunshe da ni'imomi akwai abubuwa da ni'ima da Allah ya aje cikin duniya sai ce wa inna Allah mustakhlifukum fiha to Allah tabaraka wa ta'ala mai sanya ku khalifofi ne cikin duniya shi ta muka ce kowace jama'a ko kuma kowane karni to Allah ya aje su khala'ifa fil ardi na kowane zamani wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah ya sanya ku khalifofi cikin duniya fa nazirun ma za ta'malu kuma shi Allah mai kallon ne za ku aikata ki kama yadda nasu Qur'an ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malu yace fa nazirun ma za ta'malu Allah zai mai kallon ne me za ku aikata da ya aje ku khalifofi kam me za ku aikata za ku a gare shi ko za ku bi za ku rike tauhidi ko shirka za ku yi za ku yi sunna ko bid'a za ku yi sai ce fatakun duniya wata kun nisa ku ji tsoron duniya nan da take da daɗi duniya nan da aka sa nema cikin ta ku kiyaye ta ku kiyaye ta kada ku je ku yi lafiya zaman duniya da dada da nema cikin ta yake sa ku ku saki Allah sannan wata kun nisa ku ji tsoron mata dan ka sake ka bi al'amarin mata to shi ma sai su raba ka da Allah ce fa inna awwal fitna ta bani isra'ila kana sai bisa farko fitna bani isra'ila ta kasance ne a cikin lamarin mata a shahid cikin hadisin wa inna laha mustakhlifukum fiha mustakhlifukum fiha wa naziru ma za ta'malu to saboda ka wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa mutanen makka cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku ya sanya muku khalifofi a cikin kasa bayan wancan qurun da aka halaka to kuma Allah ya sanya ku haka ne domin ya kalimi za ku aikata za ku yi halayya irin ta wa'ancan ko ko za ku yi halayya ta gaci kun gane ko wannan kuma wa'azi ne muka ci ga kowa ba kaɗai sai mutanen makka to wannan ne. to sai ce ni walan sai eh, ci gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بكيات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل يأتينه من alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu bayyinatin wato alhali suna bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa fatan haduwa da mu ko ba sa jin tsoron haduwa da mu sai su ce eh tafi qur'anin ghairi hada ka zo da alqur'ani wanda ba wannan ba mana aw baddilu ko ka canja shi haka suke ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ce da annabi kul ka ce da su ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi san bayyawa gare ni in musanya alkur'ani ko in canja shi ta ban wato ta rabin kaina da kaina a cin canja ƙur'ani, wannan ba zai gare ni ba in a attabi'u illa ma yuha ya san ba komai nake bi ba sai abin da aka mani wahayi a kafu ni ina jin tsoron in a tsoron ji idan na saba wa ubangiji na dangane da abin da ya sauka mani a wahayanci in ni saba masa ina jin tsoron azaba yawmin azim azaba yini mai girma kulka ce da su lau sha Allah ma talautu alaikum da Allah tabaraka wa ta'ala bai so ba da Allah bai ga dama ba da ban karanta alqur'anin gare ku ba wala adrakum bihi da ban sanar da ku alqur'anin ba in Allah bai bai so ba da ban karanta alqur'anin ba da ban sanar da ku qur'anin nan ba fa qallabistu fikum umra min qablihi ai na zauna cikin ku tsawon zamani umran shine tsawon wata rayuwa ayyanan shekaru ayyanannu min qablihi gabanin ayi wa wahayin qur'ani ban ce muku komai ba kuma ban karanta muku ba ce Allah ya bani da amfa afala ta'qulu shi ba ku hankali ba ku hankali ku gane qur'ani nan fa Allah ne ya aiko shi in ba haka ba na share wajen shekara 40 ni ba ce an bani qur'ani ba fa kallabi su fi ko umra na zauna tsawon zamani wajen shekaru kusan 40 a cikin wajen 40 ban karanta mu qur'ani nan ban ci an bani wani amma afala ta'qilu ba za ku yi hankali ba kun gane ko to duka wannan ayoyin dai kamar da malamai suke bayani wato Allah tabaraka wa ta'ala yana hakaito muna bayanin halayyar mutanen makka kafiran makka da suka zamani da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gane ko a nan wurin Allah yana bada labarin halayyar su ta musun alqur'ani da kuma ganin cewa alkur'ani nan kam wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake kire shi ba Allah ne ya aiko shi ba don haka har suke da ikitirahi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ikitirahi ba ma guda ba cewa suna son annabi yayi kaza ko yayi kaza game da alkur'ani nan shine Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyin mu nu. ayoyin an karanta su alhali suna bayyananu filla filla wahayi ya sauka annabi ya karanta musu to sai Allah ce da alladhina la yarjuna liqa'ana wa'anda ba sa fatan haduwa da mu ba sa jin tsoron haduwa da Allah gobe kiyama kafirai kenan mushrikai wanda sanar da alqur'ani ba sai su ce ma annabi i'ti bi qur'ani da haka. a'a yanzu abinda muke so ka zo wanda wani alqur'ani wanda ba wannan ba au badilhu ko kuma ka dai canja shi wato iktirahi guda biyu ne na farkon itibi qur'anin ghairi hada wannan qur'ani ba bukatar shi kawo wani qur'ani wanda ba shi ba sabo kenan ko yawa au iktirahi da biyu shine au badilhu ko ka musanya shi a nan wani malamai suka ce musanyawa yana nufin cewa wato abu kaza da ke cikin sa canza shi ka canza kaza ka canza kaza ka canza kaza shine aubaddil kun gane ko al shaukani rahimahullah a tafsirin sama alimu tanzil yake cewa su nan kafirai wato suna cin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne lokacin da yake karanta a musu alkur'ani yake karanta musu alkur'ani kuma ya zama cewa alkur'anin nan kam da annabi yake karanta musu abu ne wanda sam sam sam bai dace da abin da suke so ba saboda su suna bautar lata da uzza suna shan giya suna zinatin suna abubuwa da na shi ta suna yi to abinda annabi yake karanta musu alkur'anin bai dace da son ransu ba to sai su nemi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a'a ya zo da wani ƙur'ani wanda ya dace da abin da su suke so shine in tafi ƙur'anin zairi haka kun gane ko a wani abin da suka nema na biyu imamu shafani ya ce shine suna neman annabi ya canja alƙur'anin ya ce da abin da ya saba ma abin da ba sa so ya cire shi ya kawo abin da ya daidai da abin da suke so wani shine aubad dilhu kun gane ko imamu ne ce sun faɗi wannan ne saboda itikadin su itikadin su na ganin cewa lalle fa alqur'anin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ya kirkire shi shine zo da shi amma ba sako ne daga Allah ba kun gane saboda ka idan dama idan ya zama annabi ne ya yi ƙur'ani shi ya ƙirƙire shi ba Allah ne ya kuma shi ba to kun ga kenan ai yana iya canza shi ko bi ma'ana yana iya kawo wanda ba shi ba yawa shi yi adin ya kawo musu ba su da shi ba sai ya kawo wanda ba shi ba dama shi yi adin shi ko wannan shine itikadi ko kuma tunda annabi ne ya ƙirƙire abin to abu kaza bai dace da su ba abu kaza bai dace da su ba to annabi zai cire shi kenan ya kawo wanda ya dace shi ne abu bai kun gaɗe ko shi ne abin da suka nema to sai Allah tabaraka ta'ala ya wa annabi umurni da irin martanin da zai mai musu ya ce ko ce da su ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi san bai yiwa gare ni in canza alqur'ani min tilqa'i nafsi ta bangaren kaina ce ni in canza alqur'ani wanda ba zai gare ni ba in cire kaza cikin sa in sa kaza cire abin da ba ku so in kawo wanda kuke so wannan ba zai gare ni ba ma ya yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kun gane ko saboda ka sai shaukani yake cewa rahimahullah falafa an nafsihi alqismaini wa huwa tabdilu wato falafa an nafsihi ahad alqismaini sai Allah tabaraka wata'ala umarci manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kore wa kansa ahadul qismaini sai daga cikin abubuwa guda biyu da suka nema wa huwa tabdil shine musanya alqur'ani shine a cire kaza a sa kaza a cire kaza a sa kaza kun gane li'annahu alladhi yumkinuhu shi domin wannan shine zai iya annabi yi shi law kana ja'izan law kana zalika ja'iza shi da haka ne halalli بخلاف القسم الآخر وبخلاف القسم الآخر بخلاف القسم الآخر وتسابان سيكشن فهو الاتيان بقرآن آخر شيني كون قرآني باون نبلن بعض يتي فإن ذلك ليس في وسعه صلى الله عليه وسلم ولا يقدر عليه النبي كون قرآني وانا باون نبلن بيش mu ba ba ba ba ba ba ba ba ba hurumin sa ba sallallahu alaihi wasallam kun gane ko don haka fanafa an nafsi ashalal qismaini liyakuna dalilan ala nafsi as'abihima bi tariq al-awla shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah umurce shi da ya kore wa kanta wato abubuwa guda biyu ya kore wa kanta wanda fi sauki a cikin su domin wani ya zama dalili akan cewa wanda yake da wahalar min ba da aula ya zama cewa zai yi ba ba ta kun wanda wannan falsafa ta shaukani ba abin da shaukani yake so ya ce a nan wurin shine iktirahi guda biyu su kama annabi sallallahu alaihi wa sallama iktirahi na farko shine itibi qur'anin ghairi hada iktirahi na biyu abdilhu ko ba ku gani ba to shine yake cewa daga cikin wannan shi guda biyu guda inda halin ne da annabi yana yin shi shine kamar a musanya wani a cikin qur'ani a ɗebe kaza a sa kaza a canja kaza a sa kaza ko gani ba inda wannan halin ne da annabi yana yi yawa to amma musanya qur'anin gaba ɗayansa shi wannan asalin bai ba yi ba ko gani ba yawa to yanzu da Allah zai baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam umuriyar musulmi sai ce kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi bace ma yakunu li an atiya bi qur'anin ghayr hada ba domin wannan shine fi wahala to sai ya faɗi wanda adda sauke ce mai sauƙin ma baya yiwuwa mai sauƙin ma bashi yiwuwa ballanta za ka yi tunani wanda bi wanda adda wahala saboda ka idan canja wani abu cikin qur'ani bai yi ba to fa ma baluka da kawo qur'ani wani wanda ba wannan ba kaga wannan min babu aula zaman ba zai yi ba to shi yasa ba a kofaɗi matsalar ita bi qur'ani ga yin haka ba aka ce dai kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi aka hita batun wancan yake tarahin da warko wanda asali shi bai mali bai mali ba kun gane ko to wannan ita ce falsafar da a shi shafa ne fita wajen fassara wannan ayoyi saboda ka kashe mazo sallallahu alaihi wa sallama yake gaya musu cewa da umarnin Allah ba komai nake bi bane sai abinda Allah mani wahayi kuma ina jin tsoron ubangiji na idan na saba masa ta hanyar canja wani abu cikin alkur'ani ne ina jin tsoron azaba rana mai yi rana mai girman gaske Allah ya ke yi to wannan dai shi abin da ke cikin wannan a takaice idan muka dawo za mu ƙara rabin wannan da izinin Allah ta baraka wa ta'ala sai mu gaji da ci gaba muna fatan da abinda muka yi dai Allah amfani da shi ba mu sa wanda muka fuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yi mana ya shafe shi cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh